to kaga mun yi kusan rabi kenan ko kuma yau rabi ba kuma sai mu je wannan ba dan shi ma kusan rabi inda mun yi tara mun yi kusan rabi kenan sai na ɗaya mai hmm. ba ku bi goma ba طب انا مجهز ان شاء الله نعم شعبي لا ترى نمبر تترى نعم تنوي ان تتعلم العلم لانه افضل من نوافل العباده ذاك قدر شيئا إنما إلمي كان نمن علم ني سبوده يافي فلالا اكن na filfilin ibada sallolin nafila azumin na haka ne قال قتادة yake يكتوى قال Abbas. عباس قتادة da دعامة Sadusi. wani mutum ne Allah ya yi shi mai hikima sosai yana da ɗaukan murya yana da riƙe abu inda ya shi kenan katada yana da riƙe abu makaho ne wata ran wani ya bara da ya bara ya bara yana jin muryarsa amma bai amsa masa ba to bayan ya tafi sai aka ce an sace kaza kuma sai ce ka ina jin almajirin nan ne bai sace dan ba wanda aka ji muryar zai shi bayan shekara goma yana dawafi sai ji wannan muryar tana labbaik Allahumma bayan shekara goma ba ya ji wannan muryar ya ko ringa binta ya ringa binta sai da daidai mai ta sanar ya cakume shi ya ce shekara kaza da ta wuce a gari kaza ka zo ka dauke mana kaza kuma da aka bibiya shi ne aka bibiya shi qatada kenan bin rahmat as-sadus قال ابن عباس ابن عباس yake cewa tadhakurul ilmi ba'd laylatin ahabbu ilayya min ihya'iha ibn abbas manzo Allah ya masa addu'a dan amin manzo Allah yace Allah wa faqihu fi din wa alimu ta'wil to sai yake cewa ibn abbas kai mudakara ilmi ba'd laylatin wani bangare na dare yace ahabbu ilayya na fi son kai hakan min ihya iya min ihya'iha akan karaya daren gaba daya da qiyamul layl a kadara shi dare awa goma sha biyu a kadara haka to wani sai ya muzakara ya muraja'a ya koyi ilimi na awa biyu wani kuma awa goma sha biyun yana na fulfuli to inji ibn abbas wancan mai muzakarar ilimin ya fi na fi son hakan akan abin da wannan yi wa na fi so a ciki wanda ya muzakara an gane wani ya nuna me falalan muzakara falalan ilimin akan ibada قال إسحاق بن منصور qultu li ahmad ibn hanbal isaq ibn dan masu cewa na tambayi ahmad ibn hanbal babban malami ay ilmin arada yace wani ilimin ibn abbas yake nufi ne qala sai sai ahmad yace huwa al-ilmu alladhi yantafi'u bihi an-nasu fi amri dinihim yace yana nufin ibn abbas yana nufin ilimin da mutane za su amfani da shi a cikin al'amarin addininsu. su qultu ɗan dan masu yace sai na ce ya cewa ahmad fil wudu'i والصلاة salati والحج والطلاق ونحو ذلك إذا كان wa nahwi dhalik yace kana nufin ilimin da ya shafi alwala da sallah da azumi da aikin haji da saki da makamantan wannan wato dai kwatankwacin ilimin da muke koya a nan yanzu ko duk ba kan wannan bane qala na'am sai ahmad bin hanbal yace eh haka ibn abbas ya nufi qala ishaq ibn mansur wa qala ishaq ibn rahawayhi huwa kama qala ahmad bayan ya tambayi ya tambayi Ahmad bin Hanbal je kuma ya tambayi babban malami shi ma Isaac bin Rahawai haka ne abin da Ahmad ya faɗa Isaac bin Rahawai ya ce eh abin da Ahmad ya faɗa haka ne na'am alaikum na'am muka ce bayan shi Isaac bin Mansur ya tambayi Ahmad bin Hanbal game da nau'in ilimin da Malam Ibn Abbas yake nufi ya masa bayani ya tambaye shi ce akan alwala da sallah da azumi da aikin hajji da saki da sauransu ya ce eh akan su sai ya je ya tambayi ishaq ibn rahawayhi babban malamin shi ma shin abin da ya faɗa haka ne ishaq ibn rahawayhi ya ce huwa kama qala ahmad abin da ahmad ya faɗa haka ne وروى ابن عبد البر بسند صحيح عن الزهري قال ما عبد الله بمثل الفقه ابن عبد البر يروي تو da sanadi zuwa imam zuhuri yake cewa imam zuhuri ya ce me ba a bauta wa Allah da wani abu da ya kai kwatankwacin fiƙihu addini ba shi ne ma'ubi da Allahu bi fiƙihi ba wani abu da za a bauta wa Allah da ya kai fiƙihu yake cewa wa rawa ibn abdul barri bi sanadin sahihin an ibn qala kuntu inda malik ibn anas فجاءت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يديه فجمعت كتبي وقمت لأركع ce da ibn abdul bari ya rawaito daga imam na'am daga imam ibn wahab ibn wahab ya ce wata ran ina gaban imam malik sai a azhar ta zo ko wata sallar da ta yamma ko azhar ko la'asar ni kuma ina gaban sa ina karatu shine aqra'u alaihi in ka karanta a gaban malami salau na karatu ka je ka karanta masa abin da kake da shi shi kuma ya ji in daidai ne ya tabbatar ma ba daidai bane ya gyara ma ko yana cikin hanyoyin ɗaukar karatu akwai wanda za ka je da karatun ka ka je amma kawai ji zai abin da yake daidai ya tabbatar ba daidai bai ya gyara ma ko akwai kuma da za ka je kawai sai ya biya ma akwai wanda za ka biya ya biya da sauransu ne ita to da muka je ina karatu a gabansa yana ji yana gyara min wa anzuru fil ilmi ina munazara ko ina nazarin ilimi a gabansa bayna yadayhi a gabansa fa jama'atu kutubi da lokacin sallar azhar ina ko la'asar sai na tattara littattafai na wa qumtu li arka'a sai na miƙe dan nayi sallah wa idza qila hum irka'u na ce da'ani arka na nufin ba ne ruku'u kawai ba ana yi sallah kenan an gane ce shi yasa ke cewa warka'u eh ba ku je ku ruku da masu ruku kawai ba a ku je ku yi sallah da masu yin sallah an gane ita fa qumtu li arka sai na tashi dan ne sallah wato zai sunan rawatib kenan kafin sallah azhar ko zai tashi ya sallah kafin sallah azhar ko kafin sallah asr fa qala li malik ma hadha sai malik ce me haka kuma kana cikin karatu ka tashi ka ninke littattafai ka tattara su ka tashi me haka qultu sai na ce aqumu lis salah tashi zan yi ne sallah qala sai ce in haza la'ajab Ya ce a ah, wannan akwai abin mamaki yau mun ga abin mamaki فما ilaihi bi إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا niyya. Ya ce ka sani abin da ka tashi za ka yi fa bai fi abin da ka bari ba inda ya kana kyakkyawan niyya me ya tashi zai yi me ya bari to wannan din bai fi wancan ban da akwai kyakkyawan niyya in ji wa imamu malik imamu daril hijira la yufta wa malikun fil madina a daman nafila mana imana eh, yana tuna mana ko garda'u na Allah karfi ya hana sallah a ran aka zauna tun kafin bullo alfajir ana ta karatu ana ta yi aka yi sallah asuba bai tashi ba azhar ta zo aran bai tashi ba la'asar aka ce aran mutu ga lokacin sallah yana yi ga su kuma kana ta karatu kaje kaje kai sallah ita sallar me a cikin ta ne aka ce da karatun alkur'ani da takabiri da tasbihi da waye ce kuma wannan karatun qur'ani nake yi zalla tsantsa kuma ga san karatun qur'ani tsantsa ai ya a ca kuɗa shi da in <laughs> ji fa aran ma a wannan logic din na aran ma bai yi ba duk abin da kake yi in lokacin sallah ya tafarilla ka tashi kai shi sa in ka lura unwanin ma cewa yayi tanwi an ta ta'allama al-ilma li annahu afdal min nawafilil ibadat an an duba number 9 din ko haka zaka ya rubuta ma filin ibadat wajibi kowanne ne Allah ya faɗa shi hadisi kudusi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayh ba wani abu da aka nemi kusanci zuwa ga Allah fiye da abin da ya wajabta ma an gane amma ana maganar nafila wacce ce gaba fiqhu wacce ce gaba ilimi shi abin da ake faɗa nan to zaka shi aran masu sai a ce masa ai inda haka ne aran ma qur'anin ma ai ba zai maraba da kai ba tunda qur'ani yace hafizu ala salawati wa qumu lillahi yace aqimu salata wa aqimu salata wa atu zakat aqimu salata da yawa cikin alqur'ani inna salata kanat ala mu'minina kitabun maquta inna salata na 'anil fasha duk dai kai kuma ba ka yi aran ga abin ai babu kanta kenan ka saba alqur'anin ma gaba daya na'am وروى عبد البر بسند صحيح عن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول طلب العلم أفضل من صلاة النافلة ربيع بن سليمان إيش ياجي إمام الشافعي يناتشوا نيما إلمي يا في سلر نافلة نيما إلمي يا في سلر نافلة wannan ya zauna yana neman ilimi wannan ya zauna yana sallar fila. wa yafi mai neman ilimi abin takaici abin mamaki abin haushi ce rashin sani ya fi dare duhu wai kaza ta kawo akan dami bata sani ba damin gero wannan ta tashi da safar shi za ta ta nema kwaya ta nemi kwaya ta yi tono tono ta tono kwaya sai ta kwana akan damin ba ta sani ba sai bayan gari ya wai a kore ta aka dauke da ta ce rashin sani ya fi dare duhu imana eh to sai ga mutum ana wai sai ya shigo masallaci ana da majalisi ana karantar da abin da bai fa iya ba fa wallahi bai iya ba amma kawai don ya raina malamin ko kuma kawai don da ya ga ɗaliban ba su kai sa'anninsa ba sai koma gefe sai fara nafila in yi tahiyatul masjid ba laifi in ka zo ko ɗalibi ne kai kai tahiyatul masjid ka zauna to bayan tahiyatul masjid kuma sai ɗauko carbi ya fara ya fara shi zai abin da ya fi naku muhimmanci wani ma ya ɗauko ƙur'ani ya ci gaba da karanta kaga ai wancan ya fi masa wannan an gane wancan ya fi wannan za mu faɗa a gaba da shi sa ba sai mun ta maimaita nan ba akwai nan gaba kaɗan za mu faɗa aha wa rawa ibn abdul bari kaga daga imam shafi'i an faɗa imam malik ya faɗa imam ahmad bin hanbal ishaq bin rahuya ga kuma ga kuma sufyan al-thawri wa rabbuna abdul bari bi hasanin bayan kuma ibn abbas da muka fara da shi ko wa ibn abbas bin sanad wa ibn abd albar bi sanad hasan an sufyan athawri qala ma min amalin afdal min talab alilm idha sahhat fihi an-niyya yace kai babu ma wani aiki na nafila kenan ko da yafi falala yafi neman ilimi falala inda ya akwai kyakkyawan niyya na san za ku yadda da mun zo na sha ɗayan can za mu bayani faqadar wani bukhari na'am sai na gaba na goma تنوي أن تتعلم العلم لتبلغه لمن يجهله لمن يجهله لتبلغه لمن يجهله مضارع بغير ناسب ولا جازم فهو مرفوع ذاك قدر نيمان ilimi saboda ka sanar da wanda سنيبا sani ba فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إمام البخاري يروي عبد الله بن عمرو من زار صلى الله عليه وسلم ياتي ballighu anni walau aya ku isar daga gare ne ku isar da sakona in ji manzon Allah walau ayatan ko da aya ɗaya ce akwai wani tun da yake ya shekara 50 60 bai taba isar da aya ɗaya ba wani ma ya fi haka ballighu anni walau aya ko aya ɗaya ce in ji manzon Allah ku isar daga gare ni to in ba koya bai zaka ka isar shi yasa ƙarshen hadisi ya ce man kadaba alayya ko kan ka zo ana ta koyarwa ka ƙi koyo kuma an zo za a koyar kai maka bugi wai kai ma za ka koyar kamar wasu daga cikin manyan najeriya suka yi ta famun bokonsu suka yi mulkin su na soja suka yi komai ba su koya ba kuma sai da suka tsufa sannan suka za su za su fara wa'azi za su fara tafsiri kai wa'azi kai tafsiri cewa ba za ka yi Allah ya ce annabi ya ce in ka sanya kai ƙarya za ka shiga cikin wannan hadisin wallahi e duk abin da za ka koya lokacin da ake koyarwa kai ma sai lokacin koyo sai ka koyar ka koya ne ka koyar aka ake ya ce wa hadithu an bani isra'ila wala haraj za ku yi magana akan banu isra'il babu laifi wato ba laifi don ku yi magana akan attaura ko magana akan injila tsohon alkawari ko sabon alkawari abin da ya dace da addinin musulunci ku ce gaskiya ne saboda me saboda addinin musulunci ya gazzata shi abin da ya saba musulunci ku ce ba haka bane saboda me saboda ya ci karo da addinin musulunci kuma dama addinin musulunci ya ce harifuna kalima amma wadi'i harifuna kalima min ba'di mawadi'i abin da kuma an kasa gane gaskiyarsa ko rashin gaskiyarsa saboda bai ci karo ba kuma ba ga goyon bayansa a cikin ba ga karon ba ba ga goyon bayan ba to ba za ku karyata ba za ku gasgata ba la tusaddiquhum wala tukadhibuhum saboda za ku iya gasgatawa ya kasance karya ne ko karyata ya kasance gaskiya ne manzo Allah cewa man kadaba alai muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk kuma wanda ya min karya da gangan da ganganci to wannan ya tana duk zaman sa a jahannama dan shi ma babban mutum ne a can na sha ɗaya tanwi an ta ta'allama al-ilma li tadulla an-nasa ala al-khairi fa ta'khudha mithla ajrihim zaka kudurci cewa zaka nemi ilimi ne dan ka nuna wa mutane alkhairi dan idan sun aikata ka samu kwatankwacin ladan su ففي صحيح مسلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا من ذلك شدوان دي كرا زوا قوة شريعة لا داكو lada kwatankwacin ladan وإن دسك أيكا تونن شريعة hakan ba shi ladan da za a yi kwatankwacin nasu ba zai sa a rage musu komai a cikin nasun ba a kaddara ka koyar da mutum ɗari alif lam mim harfi uku ko eh kuma manzo Allah ya ce wanda ya karanta alqur'ani da harfi ɗaya rara goma alif lam mim harfi uku ne ka koyar da mutum ɗari aha ɗari so na so talatin talatin so ɗari dubu uku kenan ko dubu uku to kai da kake can gefe wataƙila kana bacci wataƙila kana wanka wataƙila kana hira wataƙila kana muraja'a ka wataƙila baka komai suna nan suna tilawa kana cin kana samun lada eh, su gaba ɗaya ɗarin nan kowanne zai karanta shi kaɗai in bai koya wani ba ya samu lada talatin kai kuma duk wanda ya a cikin su ya ka samu lada talatin to haka an ga koya wani shi sa ga wasu ai sun dage sun nace sai sun je garin maguzawa sun yi wa'azi me yasa su suke in aka karba yanzu a ci gaba ɗaya kai garin kai kai musu musulunci ya ka gani wasu iya lokacin da su zauna da musulunci ka gani kana cin kana sha'aninka kuma account ɗinka na da ko su mata ba hada ba haka ke yin addinin musulunci wannan ya fi ba da abubuwa eh kwayar kamar masu neman kuɗi ne yanzu kaga wani cikin rana sai shaƙa gumi yake sai yake sai yake sai yake amma da ƙarshe dai albashinsa bai kai ya kawo ba wani kuma yana cin a a cikin AC kafa ɗaya kan ɗaya komai kalkal luwai luwai shiru malam komai mafi fiha ma tashahi al-anfus amma kuma sai ga albashin ya ninka na wancan su 100 ko to shi haka ne ba wani fasakan yake samun kuɗi yana da kamfanin waya ba fa aiki yake irin wancan ba ka gani ba wahala ba komai to masu irin wannan ga haka kwatanta su kwatankwacin masu aiki masu koyar da ilimi to shi san ka tashi za ka yi da daddare za ka yi wancan kuma ya tashi zai muzakara zai koyi wani hadisi guda ɗaya in ya koyi hadisi guda ɗaya a rabin awa kai kuma kai raka a dubu in Allah ya sa raka ta karbu ba iya kai kadai ta amfana ba wata kila marasa baka tashi ka ce kawai wai ko kuna yin kiyamun laili ma kuwa ka fara faɗa kuma duka fesa da laran naka anan ko shi ko da ya koyi wannan hadisin to idan ya je isar duk wanda ya isar da wani hadisi in ya aikata shi to yana da ladansa idan wancan ma ya isar wa wani da wancan din da wannan din riba sa shi kuma ba za a rage masa ladan ba za a ce yanzu wannan misali idan in ka zo ka koya mutum sallah sai ya sallah a kaddara ce in kai aikin alkhairi man jabi bil hasan falahu ashru amsalha sai koya mutum goma ko wanda ya yi sallah yana da lada goma goma so goma ɗari kenan to kai za a baka lada ɗari ba za a ce wai ɗaya daga cikinsu kowanne ya bada ɗaya ba tunda su goma ne in kowanne ya bada lada ɗaya kai ka samu lada goma su kuma sun samu tara tara to shi ne layin kasu da min ujuri min shay'an ba rawar gona sun zai a baka ba a kai ɗari cikakkiya su ma ɗari cikakkiya kowanne tasa zaman kanta take da kaka ga yawan ladan kai mamaki a ba wai ragowa zai a baka ba na kan cikakke na sun cikakke idan a cikin su ma akwai wanda shi ran ɗin imanin sa ya wuce lada goma ka san falala goma mafi karanci kenan manzo Allah ke cewa ila sab'i mi'ati dhifin ila dha'afin kathira in kai aikin alkhairi ya danganta da ikhlasin ka da kin aikin ka da kuma yanayin da kai da sauransu da lokacin da gurin ko eh yanzu masallacin manzo Allah kai sallah masallacin da yake da sallah dubu a wani gurin ka gure yana tasiri masallacin harami da yake da sallah dubu ɗari ko kaga ai ba za ka ce nan lada goma ba ya danganta da lokacin da gurin da imanin ka da yanayin da komai to wani zai samu ladan ninkin ba ninkin in ya samu ninkin ba din ma kana kwance a gida kana kwance wani yana cin aikin yana aikin haji kai ka koya masa kana nan kana samu yana aikin haji yana labbaik Allahumma labbaik kana kwance kana sharar bacci kana Allah ka samu dace na ka ladan fiqhu da yawa shi yasa ba kai mamaki dan an zo an ce maka wai in mutum wannan yana kiyamul layl kuma kana muzakara wannan yafi wannan ai ba mamaki bane in ka duba nan ina me ina me duk ban mai kashe ba ni farkon eh a ah, ba matsala zai shiga cikin muzakaran mana ai daman shi ɗalibin ƙur'ani idan ƙur'ani kake koyo ƙur'ani ya fi zama mai ƙwari a ƙwalwarka sosai an jaraba wannan an gani tilawa ta fi ƙwari in ka yi ta sallah musamman sallar dare in ka jaraba ta fi kwari sosai in ka yi ta a sallah sannan kuma ai koyi ne da manzon Allah ko qumil illa illa nisfahu aw unqus aw zid alaihi me in ka shiga cikin sallah kai ta tartili a ramma haka Allah ya ce wa rattil qur'ana tartila ba biyu kenan a gani to kana dalibin qur'ani sai ka ta wannan amma kuma zai baka dauki bidaya ba ka shiga sallah bayan ka gama fatiha ka ce ad-dabidu thani zaka fara wannan ne ai ba za ka yi ba rahawaihi ko rahuya masu hadisi suna cewa rahuya sannan kuma suna rahawaihi duk wanda ka faɗa ya na rahawaihi ne ko na ruya mhm. a uffilin na hawi arbabihi an kana min ashabihi na rahawaihi a harkahu Allah bi nisfismihi wa ja'ala albaqi surakan alaihi wani malam ya je koyon na hawi sai je gurin malam na rahawaihi ka san wai na kake faɗa kamar wayo ne ko eh shine asali yayi to sai shi kuma na ganar kuma ga wai ka gane kamar ga wuta tana kona shi na wayo to da je gurin malamin na rawayi sai malamin shi kuma bai masa kyakkyawan mu'amala ba da ya nuna bai iya ba kwata kwata ya disqualifying ɗinsa to sai zo ce uffin na wa ashabihi ije Allah ya tsina na hau da duk iyalansa ma gaba da me yasa saboda an kana min ashabihi na rawayi kawai saboda malam rawai shi yasa ya tsine kowa yace wannan malamin ahraqahu Allah bi nisfi ismihi yace Allah ya kona shi da rabin sunansa waja'ala al-baqi surakan alayhi rabin kuma yasa shi ta jarrabawa ya ta practice din rabin ya ringa wayo wayo kenan ko Allah ka sama lace sun fito ne ko to mu ah, na nawa zamu kenan na sha biyu ko al-ilma li tastaghfira lakal لك hatta al-mala'ika za ka nemi lokacin neman ilimi za ka kudurci a zuciyarka kana neman ilimin nan ne domin dukkanin halittu Allah su ringa nema maka gafara har mala'iku shi sa ga bahaushe ya gane wannan sosai in dai kai malami ne an taimaka fatan alkhairi kenan Allah ta malam Allah ya taimaki malam Allah ya ji kan malam Allah ya malam rahama akaramaka Allah kalmomi da irin wannan eh in kai mai kudi ne ko kuma sarki sai a ce Allah ya ja da ran sarki zan sarki ya daɗe wai ba a so sarki ya tafi lahira ana ganin bai shuka <laughs> eh gani yake dai shi in ya zo na duniya sai tafi masa daɗi amma kai malam ana ganin in dai har an dace a insha Allah wanka dai can babu matsala in dai an dace to Allah ka sa mu dace gaba daya to wa الترمذي وحسنه عن ابي امامه الباهلي قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان احدهما عابد والاخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم an faɗa manzan Allah wasu mutane guda biyu shine zukira rasulullahi an faɗa an batawa Allah rajulani mutum biyu ahaduhuma na farkon su abidun mutum ne mai bauta ya share gurin yin bauta wal akharu nabiyun alimun malami ne koyo da koyarwa shine aiki faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa yana comment akan su yace fadlul alimi ala al'abidi in kuna so gane tazarar da take tsakanin wannan malamin da mai ibadar ka fadli kamar tazarar da take tsakanin ne ala adnakum a bisa mafi kankantan musulmi musulmin da yafi kowa kankanci manzo shi yafi kowa girma ko eh ul in kana lirrahman walad fa ana awwalul abidin amana rasulu musulmin farko shine annabi muhammad waya fara yin imani annabi muhammad amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih sannan ga shawal mu'minuna ko eh to shine number one awal mu'minin to waye kuma number last to in kana so ka bambance tazarar da ke tsakanin malami da mai ibada kamar tazarar da ke tsakanin manzo ne da number one kenan da kuma number last a cikin mu'mini kaga tazarar da yawa Allah ka samu dace manzo Allah shi gaba da cewa innal mala'ikata وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليسلون على معلم الناس الخير إيشي الله da mala'ikunsa da ahalin sammai da ƙasai kai har tururuwa a cikin ramanta har kifi a cikin ruwa shine a wata ruwa yawa hatta hita na filma har kifi a cikin ruwa dukkaninsu la yusalluna suna yin salati ala muallimin nas alkhaira ga wanda yake koya wa mutane alkhairi Allah ka samu daga ciki me koya mutane alkhairi duk Allah mala'ikunsa eh, ahalin sammai da kasai har tururuwai har kifaye duk suna masa salati me salatin nasu me salatin su yake nufi nema masa gafara da addu'a ko e shi sai ya ce maka an tanu anta alimul ilma tastaghfira laka yana fasara maka salatin da me da istighfari ina ya samu wannan alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر كاغني to eh, daga salatin mala'iku shine nema maka istighfar da maka addu'a salati daga Allah subhanahu wataala kuma sadar da rahama gare ka an gane wannan yace qala abu isa tirmidhi sami'tu aba ammar al-husaina ابن حريث الخزاعية يقول سمعت الفضل بن عياض يقول الفضل بن عياض نشومي عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات mutumin da yake malami shine alim amil mai kamanta ilminsa mai aiki da iliminsa muallimun mai koyar da ilimin nan nasa to yud'a za a kiraye shi kabiran babban mutum fi malakutis samawati amma a kingdom ta sama malakut mubalaga ce ta al-mulk kamar rahmut mubalaga ta rahma kamar jabarut mubalaga ta ah jabarut jabara jabara in ji malam aha jabaru jabarut kawai wawan din ta zaka kara in ka cire jabar shine rahmut rahma ko in ka cire wawan da ta kasa sai ka cire wawan da ta din sai ya koma maka asalin to dole balaga shi to manzo Allah ke cewa wannan Fudal bin Iyad ke cewa dume wannan alimun amilun muallim za a kira shi babban mutum a cikin malakut na samawat shafi na nawa ne sha hudu tanwi an ta'allama al-ilma likai takuna sababan fi hidayati ba'd an-nas zaka yi kokarin koyon ilimi dan ka zama sanadin shiriyar wasu bayan Allah fa fi sahihaini an Salim bin Sa'ad annahu sami'a nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yawm Khaybar a cikin sahihain daga Salim bin Sa'ad yace ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ranar Khaybar la'udiyanna ar-rayata gadan anan babu gadan nan rajulan yaftahu Allahu yace zan bada tuta a hannun na ɗashi komanda mutumin da Allah zai buɗe khaibar a hannunsa bayan an yi fama an yi gwagwa da a gurin yakin khaibar faqamu yarjuna lidhalika ayyuhum yu'da fa gadaw wa kulluhum yarju an yu'da sai kowa suka tashi gaba ɗaya suna ta fatan yanzu a kake ganin ko za a bawa za a bawa za a bawa kowa yana fatan ina ma shine wanda za a ba saboda wasu ruwayoyin cewa law udiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu ce gobe zan bada wannan tutar ga mutumin da yake son Allah da manzansa kuma Allah da manzansa ma suke son sa kaga kowa zai so a bashi ko sai na Umar ya ce shi bai taba fatan ya samu shugabanci ba sai wannan ranar me yasa saboda siffar kawai in an baka sifa ce ta cewa lallai kana son Allah da manzansa kuma Allah da manzanka ma suna son ka to haka da aka waye gari kowa yana fatan ya kasance shine ne a wasu loyoyin ma sai da aka zauna sai wani a ringa dan dage haka da manzala ya dan hango ka eh. shikenan sai manzo Allah yake cewa aina ali ina ali faqila sai aka ce yashtaki ainihi eh yana da rashin lafiya na idan sai idan sai yana ciwo fa amara fa du'iya sai manzo Allah ya umarni a kira shi fadu'i lahu aka kira masa shi fa basaqa fi ainihi sai manzo Allah ya tofiya idanun nasa fa bara amakarahu atake sai idanun suka warke hata ka annahu lam yakun bihi shay'un kai ka ce bai taba yin wani rashin lafiya idan nasa ba shi ne abinda musulmatul kazzab shi ma ya so ya go an kame ciwon ido shi kuma da ya tofa sai idan ya makanci fa sai manzo Allah ya ce wa aliyu katilhu hatta yakunu mithla ah, na'am fa qala sai aliyu yake cewa nuqatiluhum za mu yaƙe su ne hatta yakunu na sai sun zama kamar mu mu je mu ta yaƙi sai sun zama musulmai kamar mu fa qala sai manzo Allah ya ce ala rislik ah sanne sanne dai aliyu asali manzo Allah ce masa ya tafi kar ka waigo har sai ka je bani quraiza to da ya fara tafiya sai ga yana da tambaya to sai tsaya inda yake bai waigo ba sai kwalla da karfi sai faɗi wannan magana saboda manzo Allah ya ce kakka waigo eh to tun da yana tambaya ba waige sai ya tsaya haka sai ya tambayar ne maza ce hatta zila bi sahatim sai ka je can inda suke sun madu'uhum sannan sai ka kirawo su ilal islami zuwa ga musulunci wa akhbirhum bima yajibu alaihim ka ba su labarin abin da ya wajaba kansu fa wallahi ka sani ba su ake ajiya fanta mai yaki bai waye a kiran nasu shine abin bukata eh ba ka je kai ta a ina a kira su a samu ne ya shirye shine abin fata shine manzo Allah ya rantsa ce wallahi la an yuhda bika rajulun wahidin. ka sani na rantsa da Allah a ce an samu mutum ɗaya ta hanyar ta sanadiyar ka ya shirya khairul laka min humrin na'am ya fi maka jajayen raƙuma wanda shine ƙarshen abin da ake mallaka mafi yawanci mafi tsada a wancan lokacin eh kamar yanzu a ce da ka samu mutum ɗaya ya shiri ta hannunka ya fi ka samu wasu miliyoyin daloli ko a wani lokacin a wani lokacin yakin khaibar an je an fara gwabza yaƙi wani gwarzo daga cikin sawun arna ana ce masa marhab ya fito yana kirari قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذ, أقب... إذ أقبلت الحروب تلهب شي ما سيدنا على ديبته يكي شي مسا أنا الذي سمتني أمي حيدرا كلي في غابات كريه المنظر أكيلهم بالصاع كيل سندرا da ƙarshe dai yin masa kwaf ɗaya sandara shi Allah ka samu dace lokaci yayi ko mu dora adabu talibul ilmi ladubban da ya kamata mai ɗalibin ilimi ya ladubta da su Wannan abin da za mu karanta wasu da shi mun karanta su a baya to sai mu bi su a gurguje wanda kuma mu karanta ba shi ne za mu dan tsaya kaɗan man arada an yi ilma falyukhlis fi talabihi li anna al-ilma ibada duk wanda yake neman ilimi wanda yake so ya neman ilimi to lalle ya sami ikhlasi yayi dan Allah shi shi kadai kai raba kafa ba raba kafa akan harkar niyya aikin Allah ba raba kafa Allah shi man amila amalan asharka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka duk wanda ya raba kafa ya ce ya idan Allah kuma ya idan wane to Allah sai ce ya bawa wana shi Allah agana shirka ya ani shirk ya bi kowa wadata kai ne da baki da kake fakiri ya yi wani antum fukara'u? ila Allah kai ne fakiri zaka ce to wani abin ba za ka iya kai kadai ba sai kun hada gwiwa da wani to shi Allah ba hada gwiwa da kowa eh, in dai kai aiki kada shi da wani sai ce to ya bawa wani E eh, ko kai yanzu ko kai yanzu a duniya mafi yawanci in ka balaga kai waye ba cin girma kake ba ko yanzu mutum mahaifinsa ya rasu shi kuma hamshakin mai kuɗi na ka ɗan abin haka bai sai ka ce ha da Allah ku je dai ku raba ko eh ya ci girma ya wuce wannan to dan adam kenan kuma wallahi masalul ala to da ka ba da Allah da wani wala tuqbal wala tuqbal al ibad na'am ibadatu illa ma al ikhlas wala tuqbalu al-ibadatu illa ma al-ikhlas qala ta'ala ba karba ibada sai da ikhlasi Allah yana cewa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata wa dhalika dinul qayyima ba umarce su da komai ba sai dai su bauta wa Allah shi shi kadai suna masu tace tantance iyakance biyayya gare shi kadai su kauce duk wata barna su miƙe sosai akan shari'arsa kuma sannan sai da sallah su ba da zakka wa dhalika dinul qayyima wannan shine addinin dodar babu karkata babu lankwasa babu kwana a cikinsa وفي صحيح وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيه وانما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هجر اليه من ذلك cewa hakika ma'aunin kowane aiki shine niyya kuma kowane mutum zai samu abin da ya niyyata kaga ce zaka samu abin da ka aikata abin da kan ya tashi zaka me samu isa wani lokacin baka yi aikin ba ma an kai niyya wani abu ya hana sai ka samu ladan ko eh abin da kan ya tashi zaka samu kuma wani lokacin in in baka yi niyya baka yi aikin sai ka babu komai akwai mutum ne ka zo wucewa ba da niyya baka buge shi ai zaka ba shi hakuri ka ce ba tare da ko kuma sai ya hakura an gane to da ka yi namar amalu bin abin da zaka samu shine niyyarka ba aikin ka ba niyya ita ke fassara aikin ba ka yi sallah kawai ba a dan wa kai ba ka yi azumi ba dan wakai kai ba ka yi sadaka ba dan wakai kai ba ka yi hijira ba dan wakai kai wannan kaida ce manzo Allah ya faɗa kuma sai ke bada misali a kanta sai ce fa man hijirar hijratuhu ila Allah wa rasuli wanda hijrarsa ta kasance dan Allah zuwa ga manzansa fa hijratuhu ila Allah wa rasuli to in ya tashi neman lada ya nemi Allah ko da manzansa ladan yana ga Allah da manzansa wa man hijirar hijratuhu li duniya wanda kuma ya hijira dan wata duniya yusibu hada zai samu a imra'atin ko wata mace ya tazawwaju ha da zai aura fa yujartu ila ma hajar ilai to sai ya je ya nemi ladan a gurin abin da ya jira zuwa gare shi idan kai wani aikin alkhairi a fili amma dan wani abu na duniya to in ka samu wancan abin duniyan shikenan ka samu ka a duniya an baka samu ba kaga babun batsinu kenan in ji malam bahaushe ba nan din bashin khasirar duniya kenan wal akhirah kai ne kai kaje kai hijira dan ka auri wata mace kuma ka saka kaga an maka duka bibi babu kenan to shi yasa mutum ya yi dan Allah ko masallatan juma'a zaga cewa wani ya je masallacin juma'a dan Allah wani kuma ya je masallacin juma'a kawai dan dai akwai masu manyan wayoyi suna dan ana dan shiga cikin ko to ni mara malubi ne ya sato bai sato ba ladansa kenan a gurin sallar juma'a an gane in ya ji da niyyar sata to wannan sakamakon satan zai samu ko ya sato ko bai sato ba Allahumma illa da ya ji zai sata sai na din imani ya dawo masa sai ya fasa saboda Allah to yana da lada amma je kada ya raya ya rasa sai inda zai samu satar to wannan kaga yana cikin masu barayi za a tashe shi saboda mai wa inna mali kulli mri'im abin da ya niyata shi za a bashi me niyata sata to sata za a bashi wanda ta je saudiya zaman kanta wal iyadu billah zuwa saudiya man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayma walatu ummu wal hajj mabrur laysa lahu jaza'un illa to ita kuma ta je don ta zaman kanta to idan ta je ita fa ba abin da ta samu sai zunubin karuwanci a saudiya wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqu min azabin nufi ma an kai Allah ce sai mun dana muku da kabalantana kuma ka je Allah ka kiyashe mu wa fi sahihi muslim an abi hurairah sami'tu الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل أو ترواية من awwalu man tusa'aru bihim an-naru yawm al-qiyamah wanda za a fara hura wutar jahannama da su sallim ya rabbi sallim ba wanda za a fara kona a jahannama ba a wanda za a fara hura wutar da su kai ta wutar jahannama makamashinta abin da yake hura ta wa qudu hannasu mutane ne da duwatsu to wani mutanen ne na farko gurin hurawa wanda su za a hura tukuna suna kona wanda za a kona to mutum ukun nan da za a lissafo a wannan hadisi ina yace inna awwalan nasi quda yawm alqiyamati Alayhi rajulun mutum na farko da za a fara zartawa da hukunci ranar alkiyama mutumin da osto shida kai na san wata kila kana hararo a ce fir'auna ko a ce abu jahal ko a ce shaidan ko kana hararo su dankara dankaran arna da wasu kingima kingima mujrimai amma sai ka an ce maka ustushhida wai shahidi ba la ilaha illallah lamarin Allah sai shi Allah na'am mutum na farko da za a fara jefawa cikin wutar jahannama a wurin wutar jahannama da su na farkonsu shine mai rajulun mutumin da ya yayi shahada fa utiya bihi za a zo da shi fa arrafahu ni'amahu fa arrafaha Allah zai lissafa masa ni'imomin da yama Allah ya ce na baka karfi na baka lafiya na baka kaza na ba ita lissafa masa ni'imomi yana cewa eh haka ne Allah ka bani na baka kaza ya ce haka ne an bani amma kaza sannan sai tambaya ta zo fama amilta tafiha. to me kai da wannan ni'imomin da aka baka Ƙala. sai ce tufi ka hatta stushittu yace ya Allah duk ni'imomin nan da ka bani da dukiyata da kuɗi na da komai na fata jihadi bi nafsi wa mali ice zuwa ne ne ta yaƙi saboda ɗaukar kalmar ka ya Allah har sai da na yi shahada Ƙala. sai Allah ya ce ka zaba ta ƙarya kake zaba ta ƙarya kake shin bai yakin ba ba a kashe shin ba to yana yi ƙarya da ya ce fika saboda kai an gani eh yayi yakin ba bai yi ba an kashe shin ba ba kashe shi ba kaga sa rai kake an ce sai ka sai ka ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya ko inda rabbihim yurzaqun kana sa rai an ce shahidi za ce aina wani an ce maka kuce sun mutu ai wannan rayayyu ne a gurin Allah ana azurta su Allah da kansu shi zai azurta su farihina suna cikin farin ciki da walwala da annashuwa bima atahumullahu min fadli saboda girman abin da Allah ya ba su na falalarsa ويستبشرون بالذين من حق بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع أجر المؤمن الذين استجابوا زوا ƙarshen ayoyi zaka ji suna faɗar girma da arziki da karramawa da kambamawa da mutuntawa da kimanta da Allah zai musu to wannan gashi na shahidan ya zo yayi aikin duk na shahida yayi sai da babban aikin mafi sauki mafi wuya shine bai ba aiki mafi sauki mafi wuya shine niyya ya fi komai sauki ka kudurci baya bukatar yi da hannu ko yi da kafa baya bukatar kuɗi ko ko ban shi kashe sa za'a irai sabila ba aikin hajji bane ya ce a zuci zake, to amma ka tsarkake tanka idan Allah anan gizo yake saka kuma shi ma shaɗan ya fi biyo maka ta ko'ina zai biyo maka ta ko'ina cikin sauki amma ta niyya an fi tsoron sa ta wannan gurin saboda yanzu yanzu ne ta ƙoƙarin ya samu kaza ko ce maka kana yi ba don Allah ba ka daina kawai kaga ya hana kai eh kai a ganin ka eh zai ya sa maka ikhlasi eh dan ka ce maka idan Allah ba ai wanda ka rena to dama ai ba so kai kenan a in yace ba dan Allah kake ba ka ce dan Allah kake to ka ga yawa a farin ciki ce dan wani abu ko kuma kayin yace ah dama idan ka fi sa gurin Allah ai jibe kana ta qiyamul layl jibuwa ne dan jahannama kawai eh, in ka fara jin haka sai ujubi ya shige ka a ga shi ma da ya rusa maka aiki to shi sa niyyar nan dai muhimmiya ce wannan shahidi an zo da shi kashi duk wancan falalar da Allah ya faɗa akan shahidai an zo da shi yana sa rai Allah ya ce mai kai da limomin da aka yi ma ya ce na yi kaza na yi kaza na ta yaki har sai da kashe saboda kai Allah ya ce kaza ta kada ya kake walakin naka qatalta li an yuqala jari yaƙin da kai kai dan a ce ba shi da tsoro jarumi. eh dan mutuwa kad qila kuma an riga an faɗa shikenan ka samu rabanka a duniya ثم umira bihi فصحب على وجهه سأمرت sai umarta da shi a ja shi ki akan fuskarsa sallim ya rabbi sallim hatta ulqiya fi nar sai an jefa shi a jahannama wa يكوي da ya koyar da duk sai ka sare zai shiga cikin wancan hadisin da muka faɗa na darallahu mura'an ko kaga duk abin da aka lissafa a can yana da shishi. ya koya ya ji ya rike ya kuma koyar amma ba zai shiga cikin wancan ba ya koya ya koyar wa ƙara alƙur'ana ya yi karatun alƙur'ani ya bihi sai a zo da shi a amahu Allah ya lissafa masa wa na kayi kaza kayi kaza kayi kaza ta za a yi filsaf za musa ne to Allah ka samu dashi Allah kar ka samu cikin wayannan guda uku نقرا القرآن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك